amma dai watan gaya gudu malam ya ake fiki biyar biyar ga watan ramadan na shekarar 1443 wanda ya yi daidai da yau shida ga watan hudu ko miladiyar haihuwa annabi isa a.s.w shekara 2022 muna fata Allah shi majagora a yaguwa musulmi shehin malami sheikh muhammad nafi kabir makama Allah ya saka mai da alkhairi ya zuba muna karatu kwanaki biyu ko uku shi kwana uku saboda haka ni kuma ta ya kamata ni ma ya dan sama abin da nake kaɗan amma haka wasu in bari malai ya ci gaba da karatu ne amma insha Allah in taba yau gobe shi ko sai to ya ci gaba saboda ka muna fata ubangiji Allah shi jagora kun san malam nafi'u ya shi ni wayewa saboda su sun karatun boko ne na addini mu kuma a anaka Allahu daina mu yi karatun boko ba saboda ka kai wayewa da sanin abubuwa daban-daban masu zurhi wanda suke da shi da sakafa ta zamani wadda malam yake da ita muna fata Allah ya saka mai da alkhairi ni kuma insha Allah ta zan yi dan abin da ya sawaka sai in samu ri in zamna in ban in ba in manci ba alaran ma ya ce yau za a tashi aya ɗari ɗaya da bakwai ko da takwas malam bismillah من يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا wato yan uwa musulmi wa'annan ayoyin da malam ke yi kafi karatu a cikin su gaskiya suna darasi mai girma kwarai da gaske suna fahimtar cewa duk da kake da alaka da mutum in bai da gaskiya goyi baya ne domin wallahi in ka goyi bayan mutum bai da gaskiya sai an yi ɓanna wajen guda uku na farko dai Allah zai kika don ba na kwaye kace ba na biyu shi wannan da ka goyi baya bai da gaskiya zai dawo daga baya ga cewa kai ma ba mutumin kwaya ke sannan na uku mutumin da kuka haɗa kai aka cuce shi don ba yana naku ba wallahi sai ya gane kai ba mutumin kwaye ba ne amma lokacin da zan naka abai da gaskiya kai tsaye wallahi bai da gaskiya ko danki na kike wallahi na su dana abai da gaskiya miji na abai da gaskiya in baba na abai da gaskiya kai tsayin ka nan Allah ubangi zai sama hasken da shi zai soka Allah zai soka suku na biyu kun babanka ya san na kwaye kake duk inda kake duniya kana goyon bayan gaskiya sanan shi wannan mutum din da adda gaskiya ka goye baya sai zai kai na kwaye shi yasa alƙalai wallahi inda sun gane gaskiya iba cikin hujji su huta duk alƙalai shari'a to yanke gaskiya ɗaya huta shi wanda bai da gaskiya ya sani ya san bai da gaskiya wallahi amma in ka koyi baya ne wallahi sai Allah ya fushi da kai sai ka walakanta shi yasa malam ya karanta mu kissa abin da ya faru da wani bayahudi wani musulmi ya ya yi sata buhun gari da ya sata buhun gari sai ya kawo shago wani bayahudi ya aji kamar yadda malam ya karanta muku an ka to an ka biyo sawon gari na su ashe gari yahudi ana ta biyar buhun gari ko an ka to an ka ya shagon bai yahudi an ka ce bai yahudi ya saka. alhali musulmi ya sata ya kawo shi cikin shagon bai aji da an ka ce an ka kira shi zai ce a ni ban da alaka da wanga buhu wanga gari ban da alaka da shi ka ce kai ka aje shi ce wallahi ba shi na a ƙarshe da an ka gano lalle shi na za a kai shi kotun manzon Allah ya ne hukunci kawai sai manzon Allah ya ce sai mutane suka dinga iska manzon Allah tabarci ya rasulullahi wa musulmi shi ya fata ba ya rasulullahi in an ka ce barawo na duk za a shafa musulunci kashin kaji za a ce duk musulmi barayi ya manzon Allah ka goyi baya a bata maganar nan wallahi manzon Allah har ya fara goyon baya fa har ya fara karkata ina sai Allah ya sauka da wanga ayoyi Allah ya yi ta faɗa ya yi ta faɗa kun ga ayoyin da su ƙare ba su kare ba hmm? ba su kare ba ai kamar wata mata ce makazumiyar ta yi sata ita ba sata ta yi ba aron kaya ta kai sai su ce bata ara ba in ta are kayan kawa ta ce bata bata ara ba ran da dubu ta cika kun san Allah na son mai kaya ina son barawo ina son mai kaya shi ke sai a cire su sai manzo Allah ya ce a kai ɗakin ta wuri kaza abin nan farkan nan su na ya ta ɗauko sa'an nan fadan manzo Allah zamne annabi ya ba da rashin cikin ɗakin ta yin ta'aji saboda wahayi daga Allah an ka ce ɗakin ta an ka ɗauko abin nan an ka kawo shi annabi ce a ce a yanki hannun kame a ce a yanki mata hannu ce to jama'a fa an ɗauko magana ta babban magana ta tashi yau a ce makazumiya a yanki mata hannu irin girman gidansu ga ta yar galadima ta gimbiya ta gidansu ban gida ne a ce a yanki mata hannu girman gidansu ya faɗi wa ya kamata a tura yawa manzon Allah magana sai aka ce akwai wani masoyin manzan Allah Usama Usama dan masoyin manzan Allah dan masoyin manzan Allah Usama yana gani da yana da fuska wurin manzan Allah annabi na so ne Usama ya susu da ce ya Rasulullah da Allah ya aiko ni Allah mutane sun ce matan mai an yanki mata hannu wallahi girman gidan su ya haɗa ya Rasulullah ka dibi wannan al'amarin da Allah ya yi maka ka ko ka yaji masu manzan Allah idan suka yi ja rai ne ya ɓaci manzan Allah ya ce atashfa'u fi haddin min hududillahi ya usama za ka yi ceto a cikin wani haddi daga cikin hududin Allah ya kai usama yanzu ya kai usama Allah shi hukunci ka to ka nemi alharma sai manzo Allah ya ce wai mullahi na rantsi da Allah law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata'tu yada manzo Allah ya ce na rantsi da Allah ko fatima diyan mahurta ya safa ina yanke hannunta kaga iyaka adalci kenan ko to saboda ka shi yasa idan ka goyi bayan mutum da bai da gaskiya ran tashin kiyama ba dai duniya ka kai shi yayi gaskiya ba yayi winin ba yayi farin ciki duniya to ran tashin kiyama ka iya kare shi gaban Allah in ya tsaya shi yasa Allah ta'ala ya ce ha antum haula'i yanzu ku ga ku jadaltum anhum fil hayatid dunya kuna yin jidali da jayayya game da su marasa gaskiya a nan duniya sai ku yi bakin ɗinsu a fi a kashe kuɗi a ba alƙalai kuɗi a ce a samu shaidu na ƙarya a ba shi kuɗi a ce in ka ce ka ce gaban ka an kai gashi gashi gashi gashi don yana so a taushe gaskiya mai gaskiya Allah ya ce nan duniya za ku yi jayayya a kansu za ku yi jidali ku yi jayayya a kansu nan duniya to faman yujadilullah anhum yawmal qiyamah to waye zai yi jayayya da Allah game da sura tashin kiyama eh an tashi kiyama wani tsaya gaban Allah ya ce Allah ina bakin mutanen su adda gaskiya gaban Allah akwai mai iyawa nan duniya kana iya kare mutum ko kila mijin kana abbe da gaskiya kai tsaka ce a a wallahi wallahi sai ka sai kare shi sai a ce a ci nasara ko kanan kana ko wan kana ko wan kana to nan duniya ka kare an yi nasara ko to ra ta shi kiyama ka tsaya gaban Allah kare shi akwai mai iyawa yasa Allah ki faman yujadillahu anhum waye zai jayayya da Allah game da su waɗanda marasa gaskiya yau qiyamah ta tara tashin kiyama amma ya kulu alaihim wakila ko kuma waye zai kasance wakili a kan gaban Allah ga tashin kiya akwai shi wallahi babu saboda ka in ka kare mutum nan duniya ya bi shi abai da gaskiya ka kare shi yayi winin, ya ci nasara to kai kuma ka jira gaban Allah sai ka kunyata wallahi sai Allah ya kunyata shi yasa wallahi jama'a ni ina faɗa muku magana ku yi hankuri in ce ya taya cikin gida in kai abba ka da ce ban da gaskiya mai gida kai hankuri wala ni abban da gaskiya sai kai shirunka a yi ta faɗa a yi ta faɗa a yi ta faɗa sai dai kai shirunka wallahi Allah ne taimake ka amma in ka durme magana ka ce wallahi ni ba ni na ba kaza kaza ba ni na ba ni wallahi ba ni ta ba to rikici ya tashi ha an ka to an ka dora rashin gaskiya ga wanda an mai gaskiya wallahi gaban Allah sai ka wahala mutane gane wani abu in ba ka da gaskiya haɗu ba ka da gaskiya ka mutar da mutane shi yasa ma an ka ce kotu in an ka ce kotu alƙali in ya tambaye ka kayi ce wallahi na yi ka tabbata kayi ce wallahi na tabbata na yi ce amma ina roƙon kotu mai daraja da Allah ta sassafta mini alƙali ba baka harshe mu ba to ka ce mun sassafta ma shi ke nan bai wahal da kotu ba to haka gaban Allah shi gaban Allah ya an ka ce kaiwa za ka tabbata da baka da gaskiya ne amma nan duniya abin da aka san mutum ya zama gaskiya jama'a ubangiji Allah ya ba mu ikon gani Allah madaukakin sarki ya ce wa man amal su'an ko ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله thumma يستغفر الله Allah ta'ala ya ce wa man yaksib isman duk wanda ya tsirfanci zunubi eh wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummunan aiki jama'a me mummunan aiki akwai ƙarya akwai cin amana akwai cutuwa akwai zalunci akwai gallazawa duk wanda suna daga cikin su'a mummunan aiki mummunan aiki mace tana yin mummunan aiki da mijinta za a ga wasu mata da aurensu suna cikin hanya Allah ya kare mu Allah ka cece mu da ya giya auren kafin suna cina lalaci ni wallahi ga nake gama mutuwa da a ce da ya giya auren mutum ya jina gama mutuwa saboda ni saboda wasu laifuka na waɗanda suke girman su ya ɓaci shi ne Allah ta'ala ya ce wa manya amal su a duk wanda ya aikata mugun abu au ya zalim naso ko zalunci kai shi ya yi aikin zinaransa kashi da kanshi Allah ya ce sun ma ya fi firla sannan ya nemi gafar Allah Allah gafarta ne Allah abin ne mai kyauta ba Allah ka yahi ne ya ji billaha da fuhur rahim ya samu Allah mai gafara mai rahama jama'a akwai lahin da za ka wa Allah ka da kai sai Allah ka yi shi akwai lahin da yana da alaƙa da wasu mutane ko to abin da aka so shine wanda da alaƙa da Allah ka roƙe shi yahi maka kamar yanzu misali mutum na ya karya sai ya roƙi Allah shi yafe mai mutum na ya munafuci ya roƙi Allah shi yafe a tsakanin shi da Allah mutum na ya kwana yana kallon kusurwan banza cikin waya ce ya kwana Allah shi yafe mai mutum na ya sa bidiyo ya ta kallo indiyawa da sauransu ya ta kallo ya san ya zalunci kan sai ya roƙi Allah shi yafe mai amma alaƙar da ya shahi mutum kuma wanda ka ce kai da mutum akwai haƙƙin miji misali ka ta inda bai ce ka kai ba misali nan kan sai ka rufu miji ya yi maka ko ba gaskiya ba ina hukuncin matar ta yi tahiya gidan da miji bai ce ta ba kuma bai sani ba eh babu lahi ko? akwai lahi ko babu to me ya kamata a yi kun san akwai lahin da yake da alaƙa da ɗan adam ko ba gaskiya ba miji akwai haƙƙi ne in kai ta ba sun ne ba yanzu hanyoyin da za ka bi ka roƙe shi ya yi masu yake mata ka bi jima ko ba haka ba ne akwai kalamai masu daɗi za ka faɗa ba sai sai kayan mai shayi mai kauri ya sha ya fara sun take ce wallahi mai gida ko jiya na mace ban faɗa ma wallahi jiya mun ta gidan momi wani ko la ya je mun te gidan momi da gima wallahi na mun ba faɗa ma ko ba haka ko ka don Allah ka yahe ha ba ai ko da wanda shayi da ke dole a yahe miki wato mata gane ana bafi akwai lokacin da kai kasan mijin na cikin nishaɗi duk abin da ka faɗa mai ana yi lo ko ba gaskiya ba akwai lokacin da kowa wallahi babu kyau fada ina yake faɗa Allah wallahi lokacin fada ina yake in ka saka wallahi sama iza ku yi za ku harama kare da shi za ku birkita amma kula da irin wannan lokuta shi yake cewa au nafsahu thumma yastaghfir Allah Allah ghafur rahim ya samu Allah Allah gafara rahama Allah ya gafarta mana da wasu Allah madaukakin sarki wa man يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما الله تعالى يسي ومن يكسب إثما دون إرسال ذنبي يا أيكة ذنبي فإنما يكسبه على نفسه wannan zunubin ka loda makankani don zai dawo da su kanka ko duniya ko kiyama akwai zunubin da in kai tun duniya Allah bai fara gwada ba akwai wani in yayi zunubi kasuwanci ne ka samu matsala wani in yayi zunubi Allah sai ya husa ka miji miji ne sai ya dinga gallaza mai sai sai ga imijin ka ya burkice ma to wala ka sai ka shiga da Allah su magabata in suka yi zunubi dabbobin su gwada musu sai ga ana son raƙumi a hoye kiya ka ku son raƙumi in rikice wala akwai matsala sai ga ɗaya kana son ka azama raƙumi ka ya kiya sannan akwai kanikawa in sun kai zunubi su ku gyaran waya sai ya kasa ba shi ce waya an ka haka sai yana ganin kamar ya gyara yaro sai sai zama ta gyaru ba to sai ya bibita ni wallahi Allah ya walai kai wani bi ma in kai zunubi wajen miya ma ta bashi sai gishiri ya yawa hannun kai nan lahina kai dan dai Allah ya hada ka hada da mijinka ka ku bai hada muku shi wa zunubi in kai shi ba kyale ka haka sai Allah son ka sai ya ɗanyi ma danja don ka gyara aikin ka ga lahin kowa wallahi ka kana sau daga shi zunubi ko duniya ko lahira sai an taɓa shi yasa Allah ta'ala ya ce wa man yaksib isman fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi ya irfanci zunubi akan kai ne duka kanka zai kwallo ka zai komawa Allah ba ka cuta shi da komi in ka shekara ɓanna wallahi Allah ba ka cuta shi da komi wa kana Allahu aliman Allah ya kasance masani ga zunuban bayi hakimin kuma Allah ya kasance gwani mai hikima wajen gafarta musu zunuban su kadibin zunubi in ya taɓa sama Allah na iya ne maka ko ba haka nan amma sai ga wasu gani suka kamar in mutum ya zunubi wanda zunubi ina Allah gafarta min barin tsara ƙonewa gaba ɗaya wallahi ai shi yasa kana ganin wasu mata su shiga karuwanci da cewa kai wallahi lahin ga nauni na ga Allah bai gafarta min sun tana yin karuwanci ga hata ba garin su hata da cikin kungiyar yan solo solo aka sa ko sola <laughs> da wata kungiya an kai kungiyar yan solo na ko sola a lagama solo hmm. wai yan mata na aka lailayewa a san kaɗuwa ya yi dubu sakatan iska daga cikin garin cikin ƙasar cikin najeriya irin shiyoyin jihohin kano katsina sauran kungiya gare su kawai ɗaya a tuwa gari in za a wasa a kira mutane su yi wasa zuwa da ya ga wadda in shi masu kallo in ka ga wadda ka so zuwa da ya ka ce ga abin da ka basuwa shi ma wani ce ga abin zai basuwa sai ta ga abin da ya mata tada to shi ta kama fiti a kwan da ita washi a solo illallah shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kamar Allahu aliman hakiman Allah ya kasance mai cikakken ilimi hakima kuma Allah ya gani mai cikakken hikima Allah goni mai hikima ga wasu Allah maɗaukakin sarki ya ce. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا ثم يرم به بريئا شيئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا الله تعالى يسوى من يكسب خبيئة دون بأيكة كسكري أو إثما كوز نبي ثم يرمي به بريئا ثم يجيه ولمتن برد كده شيء يتسيوان يي كي كي كتسيوان نسيك الصنسي كاسا أكوى واسئل وان أبيئا akwai ما تاما rai sun ما makirci sai su kitsa wani abu cikin gida sai su jaye in an kato sai a ce wani sai sai a ɗauki wannan abu a jihar wani wanda bari ya an ce bari wanda shi bai da alaƙa da wannan abu bai ji bai gani ba shi yasa Allah shi duk wanda ya aikata kuskure ko zunubi sannan ya jihi wani barantaccen mutum da wannan zunubi shi yayi Allah ya ce faqa bihtamala buhtana haƙiƙa ya ɗauki kiran ƙarya wa isman da zunubi mubinan bayanan ne ran tashin kiyama zai gano cewa shi abin da ya yi mugun abu zai wahala kenan wa musulmi idan ka kai me ya kamata ka yi ka ce kai kai kana roƙo a ayahi maka ko ba an wuce wurin ba yanzu ko ayahi ko ko ka ayahi ba ka ɗora ba kowa ba amma yanzu an waye gari mutum ka yi laihi wai gudun ka a ce a zarge shi ka faɗa bakan magana ko a bai faɗa sai ya je wani mutum da wannan zunubi ko da wannan alam sai ce ai wane yayi to jama'a ku bari in ba ku shawara nan Allah maɗaukacin sarki na darajar na darajar mutunan da in yayi abu ci ita shi yayi la'alla yanzu ko roƙi a yaji ne ko ya tsiro ka ba amma dai duk abin da aka yanzu ka riga kai ni yi ba kowa bane ba ka ji wa kowa da wannan magana ku bari in ba ku misali wata rana zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zuwa kan sallar su bayan da daddare ashe wani mutum suna nan matan nan ya haɗe mata mai son ta yake kama kama mu wallahi malam ko sai mata yaɗe za kuna sallah lokacin da ta yi kuwa kahin jama'a su sheko kusan dare yadda yake kahin jama'a su sheko su kawo agaji mutumin harko da ya fara kawo agaji sai wannan mutum ya tashi shi da gudu sai ta riƙe wanda ya fara tahowa kace wallahi shi na in ya sake samun barawo kace wallahi shi na an kai sama an kafa ce wallahi ba shi da su ko sun kace wallahi kai na so ta ce kai na wallahi kai na an kai da shi kotun manzan Allah za a yanke hukunci mai bayan manzan Allah ya gama karatun dalilai da hujjoji za a ce a yanke yin hukunci kawai sai ga wani mutum ya daga hannu ya rasulullahi wallahi ba shi na ba ni na yanzu ya za a yi to shi na aka ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim sai dai wanda suka tuwo tun gaba na a samu iko akan su ba shi wani mutum shi ya kawo kai ne zama ko shi kawo kai ne ba na taɓa ba ku tarihin wani barinji mai yankan akuya dama shi daji ya ka zuwa yankin akuya ya ce bakin daji ya kara akuya shi na batun yanki su ta kufci ya biyo ta da yuka da hannu yana tafiya ya karo gaba sai isa ga wani gawan wani mutum an yanke shi ya mutu ga da yuka ga hannu kuma ga jama'a sun taho wala sai an hakama shi shi ya zama kuma magana akwai ya kai ta kai ne cike ya iske mutum an yanke An kwashe shi an kai da shi an kai da shi wajen hukuma sai ana tuhun makka ka yanke mutum ya mutu kana da magana sai ce ban da magana to ni bai ci ba to shi na lokacin da aka kai shi kotu aka ce kana magana ce da magana sai da kare su a cire shi bayan sati biyu a sake dawa an ka cire shi bayan sati biyu an ka sake dawa shi an ka ce ana tuhun maka ka kashe mutum kayan ke shi kana da magana ka a karin kai sai a a ce nan da yake yana yana karatun la ilaha illa an subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa an subhanaka inni kuntu minaz zalimi sau lau duk ga zai iya basuwa bai iya da kai na ɗaya dai ga mutumin ga an ga an yanke shi sannan na biyu shi ku ga da luka da hannu su saboda Allah waka iya sai in ba Allah ba to shi na kawai sai ana cikin wannan shari'a kawai sai ga wani mutum ya taho ya ce wala ina sai naɗa mala ƙali wannan mutum bai da alaƙa da yankin mutum wala ni yanki shi ni ne kashe shi ne yanki saboda wata gaba da akwai tsakanin mu da shi kaga sai Allah ko yanzu irin waɗanda abubuwa da kuma gani in ka tsaya ma gaskiyarka kana ta roƙon Allah sai Allah ya fishe ka to saboda ka ƴan uwa musulmi wallahi ka sani mutum ya riƙe Allah jarabawa tana tahowa a ce kai kai ba kai kai ba kuma duk abin da ka hudu na hujja ba amsa duk wata magana da ka kawo ba a kasarta kenan me ya kamata ka yi abin da ya kamata ka koma ma Allah madaukakin ka roƙe shi kullum ka kama roƙen shi Allah ka tausaya mini Allah ka bai amin walakan Allah ka hishe ni ya Allah ka ba mu ikon gane Allah ta'ala ya ce walaula fadlullah wallahi fadlullahi alayka wa rahmatuhu ولولا فضل alayka wa ورحمته شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله مدوكاكين سركي يتي ولولا فضل الله عليك يا محمد ba don falalar da Allah ya yi maka ba ya kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa rahmatuhu da sa da yayi maka kenan falalar Allah da rahama Allah in ta tattara kan mutum ko da mutum ya yi kure Allah na jawo shi kuma inda daidai shi yasa jama'a wallahi ba karamin so bane ga Allah ya madaukakin sarki na jawo da harkokin addini sai ka kauce Allah ya jawo ka sai ka kauce Allah ya jawo amma in ba haka ba sai Allah madaukakin sarki yake cikin tsakiyar yan bariki ya zan ba da kan kiɓe kika ji garanki babu ruwanki da addini babu ruwanki da haraka musulunci Ya Allah gara haka zai miki sai ya ɗauke ki ya sa ki cikin masu zuwa yawo kasashen turai babu ruwanki da addini kenan idan ka ga Allah ya sa ka haraka addini Allah ya son ka jama'a ko ba ka bane da yanzu in kudi ba za ku ga akwai wasu mata sun gwangwaje su ma da sautin Qur'ani wallahi ba su iya kasu murzan naira ina suke su kashe naira ba su dubai ba su ingila ba su amerika suna yawon duniya addini shi kan babu sallawa ba san bani aka sallah ba kuma ga ta musulma kenan in Allah son ka da rahama sai jayo kai sa ka cikin mutane masu addini sai ka sai addini shi yasa wasu mata garin suka yi mace ta yi sa'a in ta samu mai kuɗi shi kai mace ta yi sa'a wallahi mota ta gare na shiga illa abincin gida ne ko yoshi ba a gargaje kullum sabo abinci ake na dare sabo ake na rana sabo ake na sahi sabo ake kudade bar masa ma yake cikin loka tana kashewa sai sun kare kuma sake samu sau kyau kai wata ta yi sa ni da ita kuma babu wasu daɗi da kashin kuɗi ina aka yi to yan wa musulmi an yi kima cikin mamu hmm? ita rayuwa ta jin daɗin ta tuwo a jiya amma addini na an rike kuma shi na aka so kowa na so ya kashe kuɗi jama'a kowa kowanne bai su. alagan ba ka so wala wallahi alagan da ya ce yara miliyan goma ƙasa na shi na cash miliyan goma sai dai kai alagan mun gawa hajjiya sabar towa ya an kai ko ko kuɗin na ta tana kashe jingira masu ne <laughs> ya mira sai masu ba ne shi mutum kan tafiya to mi ko da sun kai mata to Allah ya gyara to Allah Allah ya mata mata wa'azi don mu ba mu yadda a ce matan malamin rasu ba zuwa wa'azi ko ba gaskiya ba in eh? Allah ya sauka saboda haka shi addini yana da daɗi saboda koyo shi in kana kusa da Allah hankalin kwantawa yake ita kuma duniya in ta raba ka da addini tashin hankali a cikinta dai yanzu ka ga da ka zuwa dubai sayan kaya ko suna zuwa america wurin ziyarorinta kullum sun fice ta kara gaba sannan in jarabawa ta so ya kaɗan abin nan babu shi wala ba ta hankuri hawa jini ka shiga ina fata sun gane magana ke na amma kai yanzu in kana da addinin ka duk abin da ya sami kasan Allah ya kawo maka abin da baka samu makasan Allah da shi kawo maka ba Allah shi ya kawo maka saboda ka baka da matsala shi yasa aka ce ma ajmal ad-din wa ad-dunya iz tama shi kai ne yayi kyawu da addini da duniya su hadu wuri guda ga kudi kuma ga imani ni'mal malu salih da rajulus salih manzo Allah ya ce ma da kudin kwarai da mutunan kwarai ga addini kuma a shi dadi a ci kuma a taimaka wa bayan Allah gida ne a cikin daɗi kuma a taimaka ma bayan Allah marayu da sauran haka wannan yana da kyau ku roƙi Allah kada ya baku haka nan babu ko sisi wallahi jama kun gane magana ta na rantsi da Allah zama babu ko sisi akwai haɗari da ka roƙi Allah ya sa sa abubuwa su shigo Allah ya kawo kaya amma na ƙwarai eh eh kayan ƙwarai kina sadaka kina jin daɗi kina sadaka kina jin daɗi ki ci mai daɗi ki sadaka ki zaman ki lahiya da su Allah ya tsinke mu shine Allah madaukakin sarki yace walaula fadlullahi alayka wa rahmatu ba don farla Allah akanka da rahmatsa da yauka ya kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam lahamma qa'ifatun minhu da wasu jama'a daga cikin sahabbai sun yi sun yi kusa sun himmantu an yi dilu ku tabbatar da kai su jaye kada gaskiya kuma makarya wa ma yadilluna illa anfusahum Allah ya ce ba su batar da kowa su kawo su duk wanda ya so ya ijaye manzo Allah gaskiya wallahi bai iya Allah ya ce wa ma yadurunaka min shay'in ba su ishuta maka da komi wa anzala Allahu alayka alkitab kuma Allah ya sauka maka da littafin Qur'ani wanda ke gairin ɗinka shi ke shigar da kai ya azaha da abin da daidai wal hikimata kuma Allah ya sauka maka da sunna hadisai malamai suka ce duk da kaje an ce hikima cikin Qur'ani sunna akan hadisai aka magana wa allamaka ma ta kun ta'alam, kuma Allah ya sanar da kai abinda sun ce ka sani ba da Allah ya baka ilimin da baka da kenan daga cikin fala Allah da rahmati Allah ya baka ilimin da da baka da shi wa allamaka ma ta kun ta'alam, Allah ya sanar da kai abinda sun ce ka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima fala Allah ta kasance akan ka mai girma jama'a daga cikin fala Allah mai girma shine gana da kai addini kuma Allah ya baka ilimi da ilimi da addini fallata ta Allah mai girma ga mutum yanzu kun gani akwai wasu mata suna cikin daula amma in za a gane addini da shan kai da hijabi da niƙabi takaicin su kaji in sun gama cikin niƙabi ko hijabi ƙato suna jin takaicin ta kamar su yanke ta waɗin baƙa kawai banza biyu saboda mutum bai san daraja abin ba to kai na ruwanka kai kana sa abinka saboda addini wanda kai ka sa abin ba shi a ciki ba kamar kai na an ka bar gemi sai wannan jin take cinka ka bar gemi sai can kazamin banza bai ka bar gemi ka dage wandon ka cikin wandon ka in kana saki wallahi wasu kai ci suka ji su ganka irin wannan to kai ka kan ma ka damu da kowa cikin wada ayyuka san addini kai Allah zai biya ka ko ba gaskiya ba saboda haka wallahi yan musulmi ne Allah da shi shine Allah ya sanar da kai addini kuma ya sanar da kai ilimi ga addini ga ilimi ka da ilimin ka gurgudu in za ka sallah ba abiya ta kama ka sa abin da haka in kabiliya ta kama ka sa abin da haka duk abin da ta kama ka sani Allah ya taimake ka kenan jama'a ko ba haka bane ya Allah mu sallarsa kuma jama'a ku bari faɗa muku wani abu Rayuwar ta addini ta yi sauki tana daɗi ƙwarai da gaske don mi saboda Allah maɗaukakin sarki ya saka in kana da addini hankali na kwance duk abin zai sa wani ya kasa kwana kai bai hana ma kwana duk abin da sai zai sa wani hawan jini ya kamar kai bai kama ka saboda ala'aka da umarni ta da kyau sannan kai ka san cewa komai daga Allah ya towa duk abin da ya same ka cikin dai ya ka roƙo Allah jama'a ko ba haka bane saboda haka wallahi kun sadda hankalinku ku ku bar kallon nesa kuna hangen cewa wancan can zuwan ta makka biyar mota kala uku ta kashi ku bar kallon wannan gode mu Allah da Allah ya saki ko ki iya addini ki sa addini ke iya karatun Qur'ani in damuwa ta miki ka shige daji kanta abin ki samu sauki wurin Allah sallar ki lahiya lau azumin ki lahiya lau duk ki sa abin ki kai ba ki tsaji ba ki bide bide sai ki gode mu Allah akan wannan sallar Allah da rahama Allah akan ki ta samu Ni ma kun fahimci ne ko fahimci ne ba saurata ni ban son duk mutum mai addini yana leƙa ni wallahi ku bari faɗa muku na'u ina faɗa muku magana cikin zuciya ta ne motar miliyan ɗari in ta biyu ta wuce ni wallahi babu inda hankali na ka fashi ni roƙon Allah ya ƙara min mai ta miliyan goma ta miliyan ta miliyan ta miliyan ta biliyan ma guda ni matsala abinda Allah ya bani ya yi abinda ya bashi zuma kun gane ko gane ba yanzu akwai wani mutum nan garin ga mai kuɗi na kwarai babban mai kuɗi na cikin garin ga yace yace wa malam nasu ce wala malam barin faɗa ma kun ga abin da aka yi wallahi inda ana sai da kuɗi muna zama sai shi ba ku samu haka ya ce malam nasu ce wallahi abin nan da aka yi ku shawa kuka ba mu in kuka hau mambare kuna ta wa'azi mutane kowa ya tsit da mai kuɗi da talaka kowa ya tsina sauraron ku wallahi sha muka ba mu inda abin da ana sanye da kuɗi za mu kai mutai wallahi ba ku samu da amma da kai ka zo kana gan cewa wai kai ilimin da Allah ya baka da Qur'ani da Allah ya baka yanzu ga malam Sama'ila ya hadasa Qur'ani tun daga bakar hannashi ga malam Abdul Aziz hafizin Qur'ani yanzu abin nan da Allah ya ba su wallahi inda ana sai sai da Najeriya wallahi ba su sai duka da Najeriya ba su iya sayan aya ba su Qur'ani wallahi kenan jama'a duk wanda Allah ba ya kamata ya gode ku da kamata ya gode ba ku ya kamata ku gode ma Allah yanzu ku riba nan ku gani wurin da cikin ku nan duk wanda adda miliyan goma ba tuwa wurin da eh akwai bai tuwa wurin da duk mai miliyan goma ba tuwa wurin da to ku gwada min cikin wurin da wa'ada miliyan biyar jiya sun yaji a bizi goma nan ba mai miliyan da makarantar ga yanzu nan dai da annan presently nan ba mai miliyan da cikin gida na shi ko banki eh a ba a masu zumi ko kun yi ɓoyon kurwa iyaka dubu ɗari dubu ɗari biyu dubu ɗari uku ko mai miliyan guda babu cikin kuna a tana miliyan guda muna gane ta da mun gaita muna gane ta ko to Allah ya sa saboda ka ƴan uwa musulmi mu gode ma Allah da ni'imar addini ajallun ni'matul ni'matul islam wal iman Allah ya sa mu dace jama'a za mu ga bakin nan in so tambayoyi wanda tambaya shi in babu tambaya sai ne addu'a mu sai ne ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh